Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Gudun wuce sa'a kashi na biyar na marubuciya Umma Amir. Wanda yake zo muku a cikin wannan canata ta mai suna dandalin Hausa Novels. Wanda ni Mama da ke karanto muku. Yadda kanta ta tana jinjina girman lamarin mayan a zuciyarta. sai kuma ta ce to ke rajiya ce A'a ni ma aiki aka ɗauke ni kamar da ke. Amma yanzu na kai shekara takwas a gidan nan. Ni ajiya kawai nake wa aiki gyaran ɗakinta abincinta da kula da komai nata shine nawa. Kamar da yadda zaki kula da mayan. Kin gani yanzu haka tunda nake a gidan nan ban ishe shi kallo ba. Wataƙila ma ko suna na bai sani ba. Zaro ido ta alamar mamaki sannan ta ce, To Allah shige mana gaba. Ta ce amin. Tun daga wannan ranar kullum ta zo sai ta fara yin aikin da ya kata. Daga nan su zauna su ya hirarsu da Samira tana koya mata duk abin da ya shige mata doho. na ɓangaren mayan ɗin. Ta ba ta yunifom ɗinta wanda za ta rika sanyawa da sabulan wanka da mayuka na amfaninta. Wanda wannan duk umarnin mom ɗin shi ne, ta rika tsafta da kyau kada ya ce ba ta yi mishi ba. Kwanaki biyar suka yi yau ce ranar da za su dawo. Shiri ake a gidan tamkar yau ne za a yi bikin birthday fati ɗin. Samira ce ta shiga gaba wurin ganin komai ya tafi yadda ya kamata. Dama mom ta riga ta bata wannan matsayin. Wuraren karfe goma sha biyu na rana suka iso gidan. Kowa ya zo yana yi musu sanni da zuwa cikin mutuntawa. Mom take gaisawa da kowa tana tambayar siya ya gidan yake. Bayan bata nan, Ita ba ta ɗau duniyar komai ba idan ka ganta tana labari da ma'aikatanta za ka ce ba ita ba ce. shi kuma yana sakowa a motar da ɗakin shi ya nufa da cikakken ikon shi da confidence ta je ɗakin nashi bayan sun gaisa da hajiyar sannu da hanya ɗana da fatan an da lafiya ta kawai ya ɗauke kai ta sake ce mishi ka zo ka wanka na san cewar yanzu ka gaji sai ka ci abinci ka samu ka huta Jiya ya samu kanshi da san maganar ta wanka ya je ya shirya ya zo da ne ya zauna abinci ta zuba mishi tare da sanya mishi cokali a ciki ta kai mishi gaban shi hannun hagu ya sanya ya ɗauki sifon ɗin da nufin fara kai loma a bakin shi da sauri ta rike mishi hannun tare da sakar mishi shi ta ce haba ɗana ka manta cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana kada ku ci abinci da hannun hagu domin shedan ne kawai yake cin abinci da hagu saboda haka ɗana ka yi hakuri ka canja kuma ba yanzu kawai ba duk sanda za ka ci ka rika tunawa kana ci da dama kuma kana yin bismillah ko yanzu uffan bai ce mata ba hannun kawai ya juya ko cokali uku bai yi na kwarai ba ya mike ya ce ina so na kasance ne kadai murmushi ce ta ce ka huta lafiya daga nan ta tattara kayan zuwa kicin Zaune ya tare da yin shiru yana nazarin wannan abu ya yi matuƙar kona mishi rai, amma zai yi wa man complain ta ɗauke mishi wannan matar tun ba je ko ina ba. Haɗuwar farko har ta fara sanya mishi ido. Tun daga wannan ranar Safiya ta shiga kula da mayan bisa gaskiya da amana. Yau kwana uku kenan da dawowarsu. Kona ta shigo gidan kusan karfe tara ta yi na safe. Gaisawa suka fara yi da Hajiya har ta tashi da nufin zuwa ɗakin shi. Sai kuma ta kira ta ta ce Safiya, wani me yasa kike zuwa latti ne? Wani jin ta ji kirjinta ya yi. Zauna ta tare da sunfiyar da kanta ta ce Hajiya ki yi hakuri, mijina ne ba shi da lafiya. Nan ta bata labarin komai. Hajiya bata san sanda ta fara salati ta ce amma Safiya zurfin cikin nan naki yayi yawa. A ce mutum yana wannan rayuwar amma ki kasa gaya min ki zo kina aiki karkashi na to me amfanin zama da ni iri zakan dai ta ce a hajiya ai nauyin yayi miki yawa mutane ne da yawa a'a gaskiya ni kan na kawatarki hakan da kika yi yasa na kara yarda da ke safiya da kika zo baki yi magana ba kawai kika fara aiki kuma kin san kina cikin wannan damuwar yanzu yanzu za ku je da Emeka a duba shi a biya kuɗin aikin daga nan kuma ki nemo inda mutumin yake a biya shi kuɗin shi ya mayar miki da gidan wani sadiqa mutanen duniya babu tausayi ko kaɗan amma dai aliyu bai kyauta ba gashi da babban suna kuka ta fara tare da matsa kusa da ita tana mata godiya hajiya ta ce ki daina safiya ba na so na yi wa waɗanda ma ban sani ba ballanta na ke da kika ɗauki nauyin kula min da yaro fatan mu da Allah ya bashi lafiya daga nan ta sa Samira ta kira mata Emeka ta hada shi suka tafi kallon Samira ta ta ce jiya fa mutumin ki har ya fara zuwar min da korafi wai shi fa nani safiya ta fara damun shi me yasa take mishi kaza da kaza shi fa a gaskiya tana takura shi so yake ce min baya son ni kuma na share shi kawai ina ba shi hakuri to shine daga karshe ya zo min da korafin wai tana zuwa latti Gaba gabaki ɗayan su suka fashe da dariya ta ce rashin dalili ne kawai shine na faɗa mishi cewar ya barta zan mata magana ba za ta kuma zuwa latti ba Suna fitowa ta fara gaya a Emeka sai ta fara zuwa gidan uwarta Ta gaya mata tukunna, ya ce mata ba matsala. Gidan Masauda suka wuce ko da ta shiga gidan hawayenta sun kasa tsayuwa. ya ta Masauda ta ce, da ke da wannan hajiyar ban san wace irin godiya kamata in muku ba. tsakanin da ku sai fatan alheri. Masauda hajiya ta sa a biya muku don aikin Abubakar. Cikin farin ciki ta ce kai masha Allah amma wallahi na ji daɗin wannan labarin. Allah ya sa a yi cikin nasara Allah kuma ya saka mata da gidan aljanna amin ke dai yanzu ki da koma yafinki mu je asibitin tare muke da wanda ta sa ya biya kuɗin ta ce yanzu ko zan fito mu tafi kallon ne ta yi wadda ke zaune a bakin rijiya ta ce ki kula da gidan idan arman ya kawo magin ki sanya dan cokalin nan da nake auna da shi cokali ɗaya har ta sa hijabinta sai kuma ta jiyo ta maka mata rara ta ce saura idan na sanya kafa na fita ke ma ki fice zuwa gidan kannan uban naki wallahi idan kika bari na dawo ban tarar da ke ba sai kin gane kuranki a gidan nan sun koyar da kanta ce kasa tana gunguni ta ce ni dai momi sai kin dawo ina gaida hayam da babansu kin ji Garin ta kan kujerar roba hannunta rike da na baban nata. Bacci yake ita kuma ta yi shiru tana kallon shi. Tana jiyo sallamar maman ta ta taso ta ce sannu mama. Sai kuma ta kalli maman da mamaki a fuskarta. Ta ce mama ya naka kin dawo yanzu. Ina fata dai komai lafiya. Murmushi ce ta ce hayan baki gani da bako ba. Hajiya ce ta ce wannan mutumin ne ya zo ya dubu. Ba za a yi biya wa babanku kuɗin aiki. Murmushi ce ta ce alhamdulillahi amma ko mun gode mata. Ubangiji Allah ya sa ta faka ɗaukaka. suka amsa da amin emeka bayan ya gama duba shi tare suka je da ita suka ga likita nan take aka gama maganar biyan kuɗi da kuɗin magani aka shiga shirye-shirye ma an gama mishi ta da sai aka kawo ta sanin a kan akan fom ɗin zuwa karfe uku aka shigar da shi dama rashin kuɗi shine kawo tsaiko sai karfe tara na dare aka fito da shi daga ɗakin tiyata zuwa ɗakin hutawa wurin da za a yi jinyar shi ana kira kiran sallah asuba ya farka tare da kiran sunanta a hankali jin maganar shi ya sa na tsini ya kira ta ta zo hannun shi ta rike ta ce sannan abubakar a hankali ya furta mata na gode na gode safiya allah ya miki albarka da ke da yaranmu tuna hawaye suka fara zuwar mata ta ce amin allah ya baka lafiya abubakar allah ya tashi kafaɗinka kallonta yake yi ya yi shiru ita ma tana dubawa ba ta maman ba sai ta yi cikin ɗakin jinyar ta tarar da su sannu baba abin da ta furta kenan ta kara masa kusa da shi murmushi ya sakar mata ya ce hayan mai basira da kaifin hankali allah ya miki albarka ina janan baba janan tana gidan su arman wa mama ta yi ta ce hayan zan je in yi sallah daga nan zan wuce gida in haɗo abin karyawa ki kula da shi kin ji daga nan zan zan biya in zo mishi da tun da har ya tambaye ta to mama ni ma ai zan je in yi sallah Allah ya sa a dawo lafiya tana gama sallar gida ta nufa da wanka ta je ta yi daga nan ta wuto gidan su masauda ta tambaye ta mai jiki ta ce jiki kan alhamdulillahi abubakar ya samu lafiya da yarda Allah yanzu da janan za mu tafi ta duba shi tana fitowa kuma kamar za ta wuce asibitin sai kuma ta canza shawara ta nufi gidan aikinta samira samira na sanarwa jiya cewar safiya ce ta ga ta fito falo ta same ta durkusa ta yi har kasa ta gaishe ta daga nan ta sake shiga yi mata sabuwar godiya tana kuka girgiza kai mamta ta ce kai safiya wannan aidi ya wuce fatanmu da Allah ya bashi lafiya shi muke fata Nuna janan ta ta ce wannan fa. Murmushi ce ta ce ita ce jana najiya Allah sarki kyakkyawar yarinya. Zo, matsowa ta kusa da ita ta ce na kwana. Zaro ido ce ta ce masha Allah kin iya gaisuwa haka janan. Ina Hayam? Ta ce Hayam tana wurin baba ni ma yanzu can za a kai ni. To ina gaida ta kin ji da ita da babanku. Ta ce to, kallon mama ta ce safiya ki tashi ki je Allah ya bashi lafiya. Amina jiya ina dana yake. Malmushi mom ta yi ta ce mayan yana ciki. Aikin sani yau ne bikin birthday din amma gashi ba kyanan. Ɗakin ta koma ta bar ta tare da Samira. Kallon Samira ce ta ce wai ni kam Samira me yasa ba na ganin mutane irin haka sun taru ko da a waje ne kuma ba na ganin ana yawan zuwa inda Hajiya take. Ayya ai mom ba ta son haka. Ta ce ita duk lokacin da ta shigo gida to lokacin yalinta ne kawai. Kada wanda ya zo da sannu ai ya zo da sunan aiki ko wata batun siyasa da abin da za ku yi ku yi shi a ofis Inda ke ganta da baki to tabbata yan uwanta ne su kuma masu neman taimako irin haka na ranar juma'a ne ake yarda su zo sai idan mutum ya zo da uzuri na gaggawa wanda ake neman taimako na emergency to shine za a bar shi ya shigo da da kanta sai ta ce Allah da ya kara wannan hajiya albarka Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana Samira ta ce amin, to ta Allah ya bashi lafiya. Idan kin je ki gaida ne su, ta ce to sai ji insha Allah. Koda ta karasa asibitin ganin cinturu da mutane ta a bakin wadin da alama wani abu ne yake faruwa. Koda ta kara matsowa gaba sai ta arba da hayam ga mutum lulluɓe da zani. Gabaki ɗaya jikin shi zuwa fuskar shi. Mutane sai cewa suke Allah ya ji kanshi da rama. Wani yau ta saki tare da sakin hannun janan ta yi kanshi da gudu tana jijjiga shi wayyo Allah Abubakar Abubakar kada ka tafi ka banni da marayu na gaya maka ba zan iya jure rashin ka ba bawa Allah hakuri fa zaki Allah da kanshi ya ce kullu nafsin ka tilmaut dukkan wani rai mai ɗanɗanar mutuwa ce ki yi hakuri Allah ya ji kanshi da rama. rahama zakan kanta take yi tana wani irin kuka mai ban tausayi ta ce ba za ka gane ba ne bawan Allah ba za ka gane ba shi kenan asiri na ya tonu nan dai aka ta ba su baki ta da hayan har janan ɗin daga ƙarshe ta koma ta zo tare da masauda da mijinta aka ɗauke shi zuwa gida aka yi mishi jana'iza bayan watanni biyar zaune suke tare da masauda suna tattauna akan cewar tana neman shawara akan komawa gidan aikinta tunda har ta gama wanka masauda ta ce safiya kina ganin baki da damuwa kan hakan wani murmushi ta saki wanda iyakacin shi kan laɓanta. ta ce masauda to ya zan yi abubakar da ya riga da ya tafi ya bar mu ba dawowa zai yi ba yara na mata ne har guda biyu ba su da kowa sai allah sai ni ni ce uwarsu ni ce ubansu ni ce dangin wasu da na ubansu idan ban jajirce na tsaya da kafata ba ta yaya za mu rayu ni da su masauda ba zan boye miki ba mutuwar abubakar ta ɗi ɗumauta ni na girgiza na gigice Na taso babu uwa babu uba sannan a na maman sa Abubakar da rasu da babansu. Sun rike ni duk da cewar na ji zafin mutuwarsu. Ban taba jin mutuwa irin ta Abubakar ba. Tana gama maganar tana kuka. Ta ci gaba da cewa Allah ya mashi rahama ni kuma ya bani ikon rike su har zuwa auren su. Abincin da Hajiya ta aiko min kin ga har ya kare dole in koma bakin aiki na. Ko ne in ci gaba da samun abin da zan kashe lalurarsu. ita ma Musauda sai da ta ji hawaye yana lalo mata ta ce hakan daidai ne Safiya Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare ki da kuma 'ya'yanki ba baki ɗaya. Amin na gode sosai idan zan tafi zan rika rufe gidan na turo su nan su zauna tare da su neha har na dawo mu tafi yauwa wai ni kan alhajin da ya sayi gidan bai sake wayar ki bane tawa baki ta ya ce wallahi kuwa an gaya miki tun ranar da ya karbi kudin hayar ta ranar bai sake dawowa ba ko ban san a ina yake ba ke ni ko sunansa da ya faɗa min wallahi na manta ila so yake sai hayar ta kare ya zo ya ci mini mutunci wani kallo ta jefa mana ta ce wallahi yanzu kan kin fi karfin haka sai dai ya zo ya faɗi kuɗin gidanka to kan a biya shi tsiya shi tunda wancan ɗan banzan alu ɗin ya ja miki salalar tsiya nan da suka ci gaba da tattaunawa akan cewar gobe kawai za ta shirya ta je washe gari bayan ta shirya musu abun kari sun ci sai ta soke su gaba ki daya sai gidan arman ita kuma ta wuce ko da ta je hajiyar bata nan ta tafi wurin aiki samira ce kawai sai sauran masu hidimar gidan samira na ganin ta ta tashi tana ihu ta rungume ta ta ce wallahi kullum sai hajiya ta yi min maganar ki ke ji har cewa ta yi sai ta saka ya mika saya miki waya ta jiya kike ke da yaranki wallahi yanzu kuna matukar ba ta tausayi wani farin ciki ta ji har cikin ranta a ranta ta ce Allah sarki hajiya to ai ga na zo ina na mayan ba baki dai ta ce ya bi mu ɗin shi yau ina ji ana magana sukul ni dai ko abuja za a kai shi ko wace uwa ce oho mishi ko da zan kafin ta fita na ga baban su sir ya zo nan ta zauna suka sha hirar su sai hudu suka jiyo karar shigowar motoci alamu sun dawo To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum mama nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu